ba tare da ɓata lokaci ba za mu bankaɗa domin mu ga waɗanne ne fitattu guda goma na fina-finai a wannan satin. Shi ba aljan ba, shi ba matacce ba. Ya kamata ki tashi a jiki, ki tausaya masa, kin gani yadda Allah ya yi. Yaren yadda take ta zubar da ciki. Ta ce ba ciki na Saki kowa ka kama Allah. tun yaushe kuke Allah isa akan maza da Allah isan ku tana kama maza da tana maza sun kare mutanen da kuke yadda da kaddara cewar ku Allah ya halice ku ya ba mu ku domin mu huta mun gama mu aje ku a gefe ɗanki ya siyi karuwa naira miliyan biyu ya yanta ta kuma ya sa ta yi idda ya sai kayan aure ya biya sadaki gobe karuwai za su ɗaura musu aure la kai karuwan zaka aura da mutuncinka suma mata ne duk wata cikakkiyar budurwa idan an kawo sadakinta sai an kawo shi gabanmu idan an ɗaura mata aure ba ta isa ta tare a gidan miji ba sai ta zo an mata hudu ba a gurin sa buba sara min mami nani wani kuwa ya ya je wa ya ke dun shiga ke wala matsala wala matsala mutum mallaka komai naka yana burge ni imran na daɗe ina neman namiji irin ka kwatsam sai gashi allah ya kawo min kai idan kin samu labarin mutuwata ki ka mun ubangiji insha allah ba za ki mutu ba salamata ta mutu. Me yake faruwa? Don me zan damu da ita? Yarinyar da bata san Allah ba, bata san mutuncin mutane ba, bata san darajar mutane ba. Ai wannan ba uzuri ba Na riga na miki iyaka da ni duk wani abu da shi. Wai mai dan almajiran ne yake gaya maka ta ɓata lokaci. kuma kuɗin da ka bashi na isa ya siya mana kwalban belilin biyu har da canjin sigari. Abin da ya gaya muku ya fi abin da na bashi amfani. Jalila yana nan tafi. Malai na fi san sunana. A gidana kuma a ɗakina kuma a kan gado na kin gafa na ƙure duka sanayya kenan. Ina so in aure mace kamila kuma ki saito wannan matsayin ba. Saba. 哈哈哈哈哈哈 <laughs> a masana'antar nan ba a san wata kalma mai suna asara ba ba mu san kasawa ba ko kuma kuskure idan wannan jakar ta kubce daga hannun na tabbata muku da cewa gaba ku kun kaɗe a rayuwarku yanzu na kuka kashe wata ko jini jikin ka bai kuma yanzu kake kokarin sake kunna wata zan shige ne wannan sannan zan kunna wata ishe dama kiyaye abin da zai kuntata wa ranka zaɓi ne to na yi da irin wannan zaɓin naka don ba zaɓi ba ne naira da kwabo ainihin lokacin da na ganka na ji kawai ba abin da zuciyata take so sai kai tsaye wani da muke da ke a yanzu jirgin kamar na ɗauki <laughs> Kana cikin hankalinka kuwa? Matan aure ce ba ni. Kuma a gidan mijina kake gaya min waɗannan maganganun? Na tabbata idan haka ya ci gaba da faruwa, ba abin da zai hana na susucewa. Saboda ina aka ɗauke ki, wanda zai yarda da abin da nake faɗa miki yanzu. na ga ka fara shiga hanci na da kudin dine fa ta ce ka ba zai mun wahala ba lallai tabbas da jerin irin waɗannan fitattun fina-finai za mu ci gaba da tafiya tare da ku domin sanin halin da fina-finan suke ciki a ɗakunan da ake haɗa su ake ɗinke su ko kuma a kasuwa inda ake shirya su a ɗora su a kanta ko kuma yanda ake saka ci akwatunan sidinku domin gani a cikin akwatunan talabijin ɗinku. Duka-duka a dan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda na tabbatar ya ƙayatar da ku a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo akwatunan talabijin ɗinku kama daga ƙaramin ma'aikaci zuwa babban na gidan talabijin na Arewa 24 ni Aminu Sharif da na gabatar nake cewa mu haɗu a sati na gaba.